barkanku da kasancewa da Malala TV insha Allah bidiyon mu ne zan ku bayani a akan yadda za ku yi claiming ko kuma za ku yi claiming na X coin da kuma ragowar hanyoyin da za ku rika amfani da shi kamar da kuke gani bacin kun yi rijista na wannan manin wanda zan ajiye muku link a description wanda za ku click akan shi domin ku register aka ce description ga wanda ba su gane harkar ba shine ana nufin ku taba sunan wannan bidiyo in kuka taba sunan wannan bidiyo to za ku ga inda aka rubuta ga link din nan ko kuma ga link din da za ku yi rijista saboda haka da kun taba wannan link din shine zai kai ku inda za ku rijistar ku je kuma ku soma wannan mine bacin kun gama rijista kun yi log in ma'ana kun kammala kun shiga kenan to nan shine fejin da zai soma nuna muku nan under mine din nan kenan to nan za ku ga gashi a rubuta wannan claim din nan na riga na riga na yi mayan din ne wanda wanda wanda ka riga kai manyan shine bacin ka gama rijista ka danna ka soma yin manyan bacin awa uku shikenan zai tsaya da manin shine zaka zo nan kai claim wana wannan wanda zaka danna yanzu sai bacin ka samu manyan na awa uku ne zaka danna wannan claim din da mun danna wannan claim din sai mu jira gashi nan da kuke gani gashi abinda ne manyan an bani shi to yanzu kuma nan shine yanda zaka soma mayin din wannan start social mining din shine mutum zai danna da ka danna shi kamar haka gashi nan gashi ana nuna muku a a duk awa daya za a iya bani mai ko kuma ana bani 8.54 x coin saboda haka wanda kuma za a iya kara gudun shi har ya kai kimanin mai 10.25 x coin yanzu sai a danna wannan start free din a danna wannan start free din shikenan kamar da kuke gani gashi ya soma sai mai click akan wannan cross din domin ya fito mana sosai yanzu gashi kuna gani nan shine mayan din da ake yi gashi yanzu saura mai kimanin awa biyu da minti hamsin da tara da sakan arba'in da biyu kafin a kara ya dakata da yin mayan din sai an kara dawowa an dangwale shi to wannan shine yadda ake yin mayan din duk bacin awa uku zai tsaya dole sai ka zo ka yi claiming sai kuma ka zo ka taɓa shi domin ya ci gaba to bacin ka yi wannan kuma akwai wasu hanyoyin da za ka ƙara samun shi wannan coin din kamar misali akwai hanyar gayyata akwai kuma wasu nau'o'in abubuwa da za ka yi domin ka ƙara samun wani coin din ma ba wannan ba kun ga wannan an ce masa x coin to akwai kuma x plus shi wannan x plus shi kuma abinda ka samu na wannan x coin da kuma gayyatar mutane da kake yi da kuma zuwa social networks wanda kake mu'amala da shi na cikin wannan a site din nasu duk zan nuna muku ɗaya bayan ɗaya ma'ana za ka riƙa yin comment ne kana liking kana yin posting duk a mai shi wannan site din nasu kuna tattauna da jama'a shi ma wannan yana taimaka wajen ƙara gudun mayin ɗinka ko kuma wajen ƙara ba da dama a ƙarshe abinda ka samu wani x coin sa'a da wancan manyan ɗin da ka samu sai a gaggada a baka wannan x plus abin guda biyu ne wani ku gani kamar haka a ah, majalina wannan asset ɗin kamar yadda kuke gani kun ga wannan x coin kun ga abin da ke da shi nan 172.4 shi kuma wannan x plus ɗin kun ga 0 to yadda suka yi jawabi ne shi wannan x plus ɗin nan gaba sakamakon abin da kai mayin a nan da kuma shi wancan contribution da ka dinga yi wajen chatting da comment da liking da bibiyar su a wannan da bibiyar su a social networks su, to shine zai ba dama ka samu wannan x plus ɗin za su yi converting na abin da ka samu su ga x plus nawa ya kamata su baka to wannan kenan bari mu shiga wannan mining site ɗin kamar yadda kuke gani okay nan Manin site wannan shi ne zai nuna maka a adadin mutum nawa ka gayyata kamar da kuke gani ni yanzu babu wanda na gayyata misali nan za ku ga level 1 ma'ana wanda ka gayyata mutum nawa ne za ku gani nan wanda shi kuma ya gayyata za ka gani mutum nawa ne shi ma in ya gayyata wani za ka gan shi a nan wajen shine yadda tsarin yake kowanne kuma inda ka gayyata za ka samu bonus na wannan mayin ɗin da yake yi matuƙar kana yi shi ma yana yi kowa zai samu mining bonus domin kuna cikin group na cycle na wannan mining da ake yi to wannan kenan nan kuma kamar da kuke gani a program programs nan bari mu shiga nan inda muka shiga nan gashi how to mine xcoin nan kana son karin jawabi akai da aka yi mining xcoin nan zaka shiga nan kuma x plus earning hanyar da zaka rika samun x plus kamar na faɗa muku yadda za a gaggada haka samu wannan shi ma nan zaka shiga ka je ka ga ƙarin bayani akan yadda zaka samu wannan x plus din sannan nan sun ce x plus listing after 5 milestone achieved ma'ana za a listin din x plus ba x square ba x plus za a listin din shi bacin me an cimma a ah, kadami na biyar bacin an cimma kadami na biyar za su yi listin din shi wannan milestone a wannan explos din sannan yadda ake wannan harkar posting din gashi nan kun gani x social nan kun ga post na za ka iya shiga kai posting nan x promo shi ma za ka iya shiga ka je ka yi shi ma har ka sharing ne za ka yi na wasu bayanai na wannan wannan x plus din nan kuma referral bonus shi ma za ka je ka shiga ka ga yadda tsarin yake na referral yanzu bari mu so mu shiga wannan post now din ku gani kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan waɗanda suka yi rijista ne a shi wannan x plus din sannan an ba su dama su zo su yi baje kolin ra'ayoyinsu mutane duk wanda suka rijista su tattauna kamar facebook ma'ana ko kuma whatsapp ko twitter da su ma wannan a cikin wannan sa'in nasu za ka iya shiga nan wajen cross din nan bari ku gani nan wajen cross idan kana so gashi shine nan shine wanda ka da shi nan kuma shine zaka faɗi ra'ayinka zaka faɗi ra'ayinka da kake so ka watsa misali nan kuma zaka shiga ka ɗauko wani hoto ne domin kai attaching in kana da bukata nan sai ka zo ka taba nan ka ce ka yi posting din shi za yi posting kenan to yanzu ba wannan zamu yi ba yawwa yanzu ba za mu yi wannan ba bari mu koma baya ok nan domin dai ga yadda ake amfani da wannan abin nan kamar da kuke gani nan myspace za ku gani nan abubuwan da na posting ne yanzu sai mu dan jira ku gani kamar da kuke gani nan irin abubuwan da na posting ne gashi nan kun ga nan wasu gasu sun yi comment nan wasu sun yi liking gashi nan waɗannan su irin abubuwan da na posting za ku ga to idan mutum ya yi fostin akwai abin da ake bashi na abin da zai kara shi damar samun ya samu wannan x plus din a wannan shine zai bashi damar in aka tashi ba da x plus a bashi da yawa in kai commenting ko liking ko posting haka yanzu bari ku ga in yi comment kan na wasu bari in fito nan waje mu gani irin yadda wasu suka yi yanzu gashi falo za ka iya yin following ɗin mutum kuma za ka iya commenting za ka iya liking bari ku gani bari in danna wannan alamar ta love shine liking ku ga za ku ga alamar an bani wani abu bari ku gani kun ga gashi 0.01% kun ga abin da aka bani sakamakon wannan liking din kawai da nayi bari in ƙara yin liking na wani ku ƙara gani yanzu misali gashi shi ma na yi liking kun gani wannan activist din ma'ana yanayin zaman ka active a cikin shi wannan participating din haka in comment kai shi ma duka za a baka saboda kan bidiyon ya tsayi bari mu koma baya to wannan shine tsarin yanda ake amfani da shi wannan application din sannan kuma nan wajen wannan newbies ɗin bari mu shiga shi ma ku ganshi nan kamar yadda kuke gani gashi nan za ka yi linkin ɗin shi wannan abin naka ne da discord ɗinsu da kayan linkin da discord naka za ka claim ɗin mai x coin kwaya goma nan gashi in kai linkin da telegram nan ma za ka samu kwaya ashirin gashi na yi na discord amma telegram saboda network ya ɗan hana shi ne ban samu dama na yi ba wanda da na yi nan claim ɗin zai riga in yi claim ɗin wannan kwaya ashirin ɗin nan ga shi asset shine wanda muka shiga tun ɗazu abinda kake da shi kenan nan ga x coin nan ina da shi nan kuma ga x plus ina da shi kuma nan za ka iya yin connecting ɗin wannan account in kana da shi sannan kuma za ka iya connecting ɗin wired nan wannan dai shine a takaice yanda ake amfani da shi wannan site ko application na shi wannan mayan ɗin nan kamar da kuke gani wannan alamar ƙararrawa sakonni ne na cewa mutane sun yi liking ko kuma sun yi faɗa wani abu akan abin da na yi festin gashi kun ga like your feed ga su nan kala daban-daban duk waɗanda suka yi comment ne kuma liking na irin abubuwan da na yi postin kun gani wannan shine yadda kuma za ku bi a ku rika yi domin me ku samu damar a samun explos mai yawa sanda aka tada aka tashi ba ku shi sannan kuma nan kamar da kuke gani banda nan mayan nan ga bangaren twitter shi ma bangaren twitter ana da bukatar ku shiga nan wajen sannan nan post on twitter za ku shiga post on twitter to an za ku shiga ku yi posting a twitter su za su ba ku abin da ku yi posting din nan wajen shi ma menene reply duka su za su ba ku abin da za ku yi reply domin ku rika shi samun shi wannan x coin din wannan shine da yadda ake amfani da wannan tsari na uh, explos kamar da kuke gani gashin milestone 2 yanda suke nunawa sun ce sai sun cimma kadami na biyar za su yi listin din shi yanzu suna kadami na biyu ne mun gani gashi nan ina fata wannan bidiyo ya katar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum